matsayin kungiyar mu kamar matsayin 'yan Najeriya ne gaba ɗaya wannan tsari ba tsari ba ne tsarin wahalar da jama'a. Dr. Hakim Baba Ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan Arewa kenan yana bayyana matsayin kungiyar su jim kaɗan bayan ɗage sauraron karar da kotun koli ta yi masu da tsakin da sun yi wannan kira ne jim kaɗan bayan da kotun koli ta ɗage karar da aka shigar domin ƙalubalantar, da kuma kare manufar sauya fasalin naira na babban bankin Najeriya wato CBN zuwa ranar Laraba 22 ga watan Fabrairun da muke ciki wanda zai yi daidai da kwanaki uku kacal kafin a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan al'amarin da ya zo daidai da taron cika shekaru goma da kafar kungiyar dattawan Arewa wato NEF da aka gudanar a birnin Abuja. Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda al'amura ke tafe na batun kuɗi. ya ba na jin daɗin wannan gyaran kuɗi da ake saboda ya kawo mana wahala kwarai da gaske musamman ma wa talaka. Ni misali a jiha na ƙananan hukumomi ma ba banki kuma mu manoma ne kuma ana ciniki da kuɗi ne a ƙauyuka inda babu ma inda za ka kai shi canja kuma kai kuɗin ma banki ya zama matsala mutane suna tsoro dole na ɗauka gwamnati lallabi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyar talaka dukkan mu shugabanni sai mu ci lallai Allah mana gafara don gaskiya wannan ya kawo matsala musamman ma arewa abubuwa sun lalace ya kamata shi baban mu ya la'akari da wannan shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa kana darakta a fannin kulawa da harkoki a kungiyar dattawan Arewa Alhaji Nastura Ashir Sharif ya ce. ni na ganin abu biyu ne zai sa kotun ta ce ta daga wannan abu saboda yadda shi shugaban kasa ya ki fitowa karara ya nuna a yi biyayya ga ita babbar kotun kasa wanda shi ne babban mai kare kundin tsarin mulkin kasa kuma al'amarin nan kowa ya ga wahalar da mutane suke ciki kuma gwamnan nan ya yi magana ta kai kala bakwai da ta nuna cewa bai shirya aikin nan ba wannan abu ne suka yi shi saboda son zuciya kuma ya jefa kasa cikin tashin hankali hankali. A wani bangare kuma a yayin taron su na cika shekara goma da kafuwa dattawan Arewa sun cimma matsayar cewa za su kada ƙuri'a daidai da bukatun 'yan ƙasa da na ƙungiyar su za su bada himma wajen tallafawa gudanar da sahihin zaɓe da miƙa mulki cikin mulmana zuwa zaɓaɓɓen gwamnati mai zuwa. Bijirewa duk wani yunkuri na murƙushe tsarin mulkin demokradiyya ta kowace hanya da ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da dai sauransu. Shugaban ƙungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi ya buƙaci 'yan ƙasa su yi haƙuri. shawarar da ba mutane haƙuri domin halin da muke ciki dole ne a ce akwai mutane sun yi fushi saboda dalilai da yawa kamar rashin tsaro kamar talauci da sauransu mutane da yawa za su ce ah to ina amfanin wahalar da za mu yi na zaɓe mu fitar da shugabanni amma ga shi kullum maimakon a ce ƙasa ta ci gaba jama'a suna jin daɗin rayuwa rayuwa sai ƙara lalacewa take to muna ta ƙoƙarin tuna musu cewa baka sa wuƙa a ciki kai kirari domin rashin fitowansu kaga ya ba da daman waɗanda suka yi ɓannan nan a da su ci gaba da rike mulki a ƙasa saboda haka nan dole ne mu taru mu baiwa mutane hakuri su fito su yi zaɓe kuma wajen fitowa a zaɓen nan a zaɓe wanda zai ji magana akan abubuwan da za su kyautata ma rayuwar jama'a shi ma babban daraktar gudanarwar kungiyar NEF farfesa Dongnan Sheni ya bayyana cewa mu haɗa mu a arewa mun haɗa mu. ba mu bambanta ko a religion ko me amma in mun iya tafiya tare a arewa za mu zaɓe mutum da zai kawo mu taimako namu a arewa. Ya zuwa yanzu dai 'yan Najeriya na cikin rudani a game da tsafin takardun kuɗin su ganin irin matsayar da kotun koli ta ɗauka a yau Laraba. Ima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.